This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a kan intanet wato a voahausa.com. masu saurari assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri da ke zuwa a karo na hudu na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa kotun da ke sauraron koke-koken zaɓe a jihar gombe ta tabbatar da nasarar da gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya samu a zaben da aka yi a farkon shekarar nan yayin da aka yi bikin tunawa da ranar mata da ke zaune a karkara a duk faɗin duniya inda aka fi karkata wajen ganin an bunƙasa samun kuɗaɗen shigansu su a jamhuriyar Nijar kowane tallafi ya kamata a baiwa mata mazauna karkarar? Mu yanzu babban gurinmu eh, kamar a yi banki ta mata wadda za ta taimaka musu. Banki ta mata wadda gwamnati na da hannu a ciki. To yau za mu so mu jira yinku ne kan wannan batu na ranar da wato mata mazauna karkara. Ya kuke ganin za a iya tallafa musu domin shawo kan matsalolin da suke fuskanta? lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma da farko sai mun sha labaran duniya tukuna. barkan ku da wani. shugaban amurka barack obama ya ce zai jinkirta janye sojojin amurka da ke kasar afghanistan a sanadin nasarorin da mayakan taliban ke samu a kwanakin nan abinda ya ce ya baiwa amurka mamaki kuma bata zaci zai samu ba da yake bayyana hakan a yau a fadarsa ta white house shugaba obama ya ce zai bar zunzurutun sojojin amurka kusan 9,800 a zuwa ƙarshen shekarar baɗi ta 2016 kafin ya rage su zuwa 5,500 kana kuma ya basa haka ɗin har zuwa ƙarshen shekarar 2017 lokacin da shi kansa zai kammala sa na mulki sannan kuma ya ce sojan na amurka za ci gaba da gudanar da nau'in ayyuka iri biyu ne horar da ma'aikatan tsaron afghanistan da kuma kai hare-hare akan masu aikan ta'addanci ta wani gefen kuma shugaba barack obama na amurka ya ce kasar tashi za ta tura sojin amurka zuwa kasar kamaru don su yaƙi mayakan boko haram dangane da hakan ne a jiya shugaba obama ya aika wa majalisar dokokin amurka wata wasiƙa yana sanar da ita niyyar tashi ko da ke wasiƙar bata fito ƙwalo ta ambaci boko haram ba amma sakataren wato sakataren watsa labarai na fadar white house josh ernest ya fito karara yana faɗar cewa wannan wani sabon yunkuri ne na jawa wannan ƙungiyar ta'addanci ta najeriya burki wacce ko bayan najeriya din ta jima tana daddabar makwabtan kasashe irin su ita kamarin to ƙashinta dai an cima matsayar cewa zaben shugaban kasa nan na burkina faso da yunkurin jiwon mulkin da aka so ya hana gudanar da shi yanzu za a gudanar da shi in allah ya kai mu ran 29 ga watan nuwamba bana shi zaben da aka so a hada shi da na 'yan majalisar dokokin wannan kasa din wanda kuma a da aka shirya za a yi ran 11 ga watan oktoba ana mushi kallon kamar wani sabon mataki ne da wannan kasa da ke can afirka ta yamma take dauka domin ta inganta aƙidar demokuraɗiyya to amma kuma sai shi wancan yunkurin jiwon mulkin da sojan masu biyayya ga hambararren shugaban ƙasar blaise compaore suka soyi ya sa latilas aka ɗage shi a ran 17 ga watan satumba ne dai wannan ta zo majiyo mulkin ta jefa burkina faso a cikin rikicin kwanaki shida kafin yunkurin sha kasa a sanadin rashin samun goyon bayan al'ummar burkina ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar jamhuriyar benin ta soma zaman makoki na mako guda don juyayen rasuwar tsohon shugaban kasar matthew keroku da ya rasu jiya laraba ba a dai ba da wani cikakken bayanin abin da ya janyo ajalin nashi ba amma tarihinsa ya nuna cewa ya samu horaswa a aikin soja ne a birnin paris na faransa wanda bayansa ne ya koma ƙasar tasu wacce a wancan lokacin ake kiranta da suna dahome a cikin shekarar 1972 ne kereku ya kwace ragaman mulkin ƙasar ta hanyar juya bulki inda ya aiwatar da ita a matsayin ƙasar da ke bin aƙidar kwaminisanci sannan ya canja mata suna zuwa benin bayan da aƙidar kwaminisancin tikici ne kereku ya yi watsi da ita kuma mai da kasar a bisa aƙidar demokuraɗiyya inda benin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen afirka na farko da suka gudanar da zaben shugaban ƙasa na siyasa tsagaron ganta to a ƙarshe hukumar tabbatar da lafiyar ababen hawa ta ƙasar jamus ta umarci kamfanin ƙera motocin volkswagen na ƙasar jamus din ya maido da nau'i iri-iri na motocin volkswagen din kamar miliyan biyu da dubu saboda suna dauke da wani su da aka samu saboye wanda ke sa a iya kasa gane lafiyar su idan kanika suka je su duba su ko kuma a bincike su kamfanin na volkswagen dai ya shiga shan suka lamiri ne daga masu ganin kamar yana jan kafa wajen daukar matakin gyara wani al'amari tun daga lokacin da ana amurka aka bankaɗa cewa an makala wannan magana disan an ɓoye shi a cikin motocin ko cikin makon jiya ma sai da wani babban kusa na kamfanin wato michael horn ya fito yana neman gafarar jama'a lokacin da ya bayyana gaban 'yan majalisar dokokin amurka inda aka cece shi da yawa wato sosai akan wani al'amari da aka ce ya shafi motocin volkswagen din kusan rabin miliyan da ke na amurka. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar sauraron kararrakin zaɓe a jihar Gombe ta tabbatarwa da gwamnan jihar Alhaji Ibrahim ɗan Ɗanƙwambo na PDP nasarar da ya yi samu a zaben da gudanar a farkon shekarar nan. Daga Gombe ga rahoton da abdulhab Muhammad ya aiko mana. Mai shari'a Muhammad saju ya yi watsi da karar da Alhaji Muhammadu Inuwa Haya na jami'ar apc ya shigar bisa gazawarsa na gabatar da gamsassun bayanai da shaida game da koken da ya yi cewa an yi a ringizon kuri'a da satan akwati da kuma dangwale yatsu a kan katin zaɓe da dai sauran makamantansu daga bisani na ji ra'ayin wasu jama'ar garin gombe ga abin da suke cewa takarar gwamna goma sha biyu ne suka yi takarar gwamna a jihar gombe wanda gwamna mai ci ibrahim hassan dan kwambo ya sami nasara a karo na biyu abdulham muhammad mai amurka daga gombe a nigeria. to bayan zanga-zanga nuna rashin amincewa da wasu suka gudanar jiya a jihar sokoto kan zaben da shugaba muhammadu buhari ya wa hajiya aisha abubakar a matsayin ɗaya daga cikin mutanen da yake so ya naɗa a minista a yau su ma masu goyon bayanta sun gudanar da nasu gangamin Murtala Faruk Sangina na da ƙarin bayani kan wannan batu. Wasu mata kenan a jihar Sokoto suke gangamin nuna amincewarsu da kuma jin daɗin a kan zaɓen Aisha Abubakar domin naɗinta mukamin minista da shugaba Buhari ya yi domin mai da martani ga jama'ar da suke nuna rashin cancantar zaben na ministar. na zuwa Hajiya zuwa ko ba shayi Sokoto. A matsayinmu na zama 'yan Sokoto, muna goyon bayan minista daga da muka samu mace saboda ba mu taɓa samun minista mace ba sai a wannan karon don haka mu mun san cewa mata su samu ɗaukaka masu cewa wai ba cancanta ba wallahi za ta cancanta saboda mu mun san ayyukan da ta yi ta yi a matsayinta da zama 'yan babban gida ya sarauta ya za a ce ba aikasa ba ce ko ko ba yan sokoto ba ce ko ko ba cancanta ba tun bayyanar sunan aisha abubakar a jerin sunayen ministoci da za a tantance da su jama'a da dama a jihar ta sokoto ciki ko har da wani bangare na jam'iyyar apc mai mulkin jihar suka bayyana rashin amincewarsu da zaben da shugaban kasar ya yi kenan da yasa bangaren magoya bayan aisha abubakar musamman daga yankin ta na asali gudanar da nasu gangamin sunana honorable abubakar aminu din alhamad tafi dogon daji shugaba buhari bayan an zaɓe shi ya ce kuma zai kokari shi zaɓi mutane na kirki masu amana masu gaskiya domin su taya shi wannan aikin da ya sa gaba domin ya cika alkawuran da yawa jama'a saboda haka a ce aisha ba a san ta ba taimaka ba wannan zance ne irin na siyasa korafin da mutane suke yi shine wannan aisha din ba a nan take zaune ba kusan ba ta taba yi wa jiha wani aiki ko kuma wani abu wanda ya bayyana a zahiri wanda za a ce ga shi mutane sun amfana da ita ko kuma wasu ayyuka nata ba eh to kasan ita abin da mutane suka ɗoki eh, idan za a ce a siyasance an san ka an ɗoki za ka iske mutane a kofar gidanka tun da sahi ana azama lalurorin da baka iyawa wanda yake ma amana da aka baka sai ka je ka yi rarrabe ta ga jama'a ba bisa ga ka'ida ba sau haka mu mun tabbatar da 'yan nan ce kuma ta san ciwon nan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to da yanzu kuma sai kasar Ghana inda nan da wasu sau'i kaɗan masu zuwa ne hukumar da ke samar da iskar gas wato WAPCO a takaice da ke Najeriya za ta dakatar da baiwa kasar Ghana iskar gas saboda maƙudan kudaden da ake bin kasar bashi. Ga da babu Yakubu maƙeri ya aiko mana. WAPCO is contractually obligated to curtail deliveries to VRA as of zero hours on Friday. ya ce kamfanin wapco za ta dakatar da ba vra ta kasar ghana iskar gas da karfe 12 na daren juma'a 16 ga wannan watan oktoba shugaban ma'aikatar da ke daukar iskar gas kenan daga ma'aikatar man fetur ta najeriya ta nnpc zuwa kasashe makwabtan najeriya wato wapco yake bayyana matsayin kamfanin nasa a jiya laraba ne manajin darakta na ma'aikatar wapco walter perez ya yi taron 'yan jarida inda yake bayyana takaicinsa akan yadda ma'aikatar wapco ta yi sakwasakwa sakwa da batun bashi da ghana ta tara har yanzu yanzu yake addabar ma'aikatar. and Trust that WAPCO, a company in which Ghana owns significant share. Ya ce WAPCO za ta ci gaba da tattaunawa da hukumomi da suka bata amanar ma'aikatar wanda Ghana ke da hannun jari mai tsoka a ciki. Idan kuwa aka daina baiwa Ghana iskar gas daga ƙasar Najeriya, ƙasar za ta rashi kimanin wutar lantarki mai ƙarfin megawa 400 wanda zai iya ƙara iza ƙasar cikin tsananin duhu. To kowane irin mataki ne gwamnati take ɗauka. Kwaku Cecil John shine kakakin hukumar wutar lantarki. High power government actually sent by the President government of Ghana a and we are praying that uh, they would negotiate and get results for us. ya ce shugaban kasa john dramani muhammad ya tura tawagar manyan jami'ansa wanda suka bar accra da yammacin jiya zuwa kasar najeriya don neman afuwa shi ko tsohon shugaban hukumar vra da ke samar da wutar lantarki a ghana dr reku robe ya ce tawagar ba za ta samu biyan bukata ba matukar ta je hannu goma I'm not sure that Of course, they will say they will like all their money, but they give credible assurance that yace inda za a je a tattauna da hukumomi a najeriya to a yi kokari a kai kuɗi kaɗan saboda su ma najeriyan abin da suke so shine a tabbatar musu da cewa idan suka ba da iskar gas za a biya su tumanalla a gaida baba yakubu makeri daga ghana yayin da ake bikin tunawa da ranar mata da ke zaune a karkara a jamhuriyar Nijar wata matsala da matan na karkara ke fuskanta ita ce na rashin tsayayyun hanyoyin samun kudaden shiga domin a dama da su daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana a kowace rana ɗimbin matan karkara ne ke shigo da kayayyakin sayarwa a kasuwannin birnin Yamai domin samun abin sawa a baka Kasuwar Gemage wata kasuwar da ke fara ci tun da wasu ba nan ne matan karkara ke cinikayya da takwarorinsu masu ƙananan sana'o'i kamar sai da zogale, miyar kubewa, kuka, kabewa, ɗanyen wake da dai sauransu. amma cikin mawuyacin hali. Yashe man sana'a kwabto a kasuwar Gemage na kai shekara ashirin da biyar ina yinta. Alhamdulillah diyana sun yi arme na sai diyana gida na sai komi. Ko aka gari nan ga kasuwar ga ba duk mutum adda miji cikin tsohin nan duk mazan sun mutum bar iya. Suna na Zainabu Adamu. in ka yi sabko ka ta Allah dai bai hana maka abin da zaka ci da diyanka mu abin da an matsalan mu dai kyan meli daga zakwa da rana tsaka su tashe mu muna ta kuka ba bura a jagon da gwada muna wurin da muka zamna ba sai a zai a kwashe muna kaya a kai meli muna kai kuɗi muna amsuwa bai hana gobe kuma zai a kwashe muna kaya to ina na suka son mu ta yi Hajiya Halima Sarmai kusa a kungiyoyin kare hakkin matan Nijar na mai ganin wajibi ne gwamnati ta kalli matsalolin matan karkarar Nijar da idan basira. da ka ga banka ne aka ce kasuwan mata ce kuma yanzu he zaman to mata aka kwace musu wurin to kuma ko wurin ma in aka baka dan tsugunin da zaka yi sai an zo ana biye da bayan ka ka huddo 40 sattin wani bi cinikin ma da kai bai kai haka nan mu yanzu babban gurin mu eh, kaman a yi banki ta mata wadda za ta taimaka musu banki ta mata wadda gwamnati na da hannu a ciki amma in dai mata ba su da jarin hannu gaskiya akwai matsala sabanin yadda aka saba ganin hidimomi a gwamnatance ko a kungiyance a ranakun matan duniya ranar 15 ga watan oktoba a bana ba ta zo da wasu alamomi da suka cancanci sallar mata ba a nan nishar duk da cewa alkalman ƙididdiga sun ce galibin matan nishar suna zaune ne a karkara sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da kiran da muka samu da farko ya zo ne daga Kaduna, wani ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan wana suna na Abdullahi Musa Sojibu. Wa alaikum salam ala Abdullahi, bene ne ra'ayinka? Ah, na kira ku daga nan baban na Abbas Laza ne a kasuwan barci nan cikin garin Kaduna a Najeriya. Hmm. To ana a bisa ga maudu'in mu na yau. Lallai idan muka ɗauki su mata masu zama a karkara za mu ga cewa mutane ne waɗanda suke da matukan mahimmanci. Kuma ana hakika lallai kusan in ce an iya da su al'amuran wato yau da kullum da harkokin jin daɗi za ka ga a cika kulawa da su ba wanda ya kamata a ce gwamnatocin mu suna yin waiwaye su tabbatar da duk wasu abubuwa da ake kirkirowa bangaren ilimi da wani abubuwan zuci yau da kullum a ringa zuwa ana tuba irin waɗannan mata ana nuna musu jin daɗi ana kai musu abubuwan ci gaba amma sai a kuma da lamar abdullahi mun gode bari mu garzaya zuwa jamhuriyar nijar wane ne akan layi assalamu eh, alaikum wa alaikum salam umma malam alina daga dogon ta cikin jamhuriyar nijar to muna jin ka eh to kamar gasan kamar gana mu nishar nan galibi mata waɗanda ke samun wahala kware kamar na cikin karkara mm. suna kamata a dan samu ana tallafa musu da akwai mata waɗanda munan gare mu na suke ake mata kusan kilo biyar ko bakwai zuwa ɗaukar ruwa tana ganin wahala kwarai yan dai a tallafa na to a tallafa mata na cikin karkara ba na cikin birane ba dan in kana shiga karkara za ka ganin abubuwa da dama waɗanda mata suke da damuwa kwarai da ko dan suka gani zuwa asibiti kuma mata suna ganin wahala kwarai tun da tsayin su hayin waye ta kai wurin awo sai ta yi tahiya ta zuwa kwarai kana ta kai wurin wurin wurin wurin awo na dama to madalla mun gode kwarai har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar wane ne akan layi hello kana jin wannan Nijar to na kaman layin nashi ya tsinke lambar da za a sake kira wato da ake kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida yau muna tattauna ne kan batun ranar mata da ke zaune a karkara inda ake wato duba irin matsalolin da suke fuskanta musamman abin da ya shafi yadda suke su kai ga asibitoci da samun kudaden shiga a harkokin yau da kullun domin a ci gaba da dama da su ko kuma su zamanto suna tafiya daidai kafada da kafada da takwarorinsu da ke wato cikin birane lambar da za a kira dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu kada kuma a manta yau sha biyar ga watan oktoba rana ce da ita wato majalisar ɗinkin duniya ta ware domin a tuna da wannan rana ta musamman yadda za a dinga wato tallafawa mata da suke zaune a karkara ga kira daga jihar borno wani ne a kan layi da Dr. Mamman kake magana a jihar Borno. yawa to muna jin Malam abin da yake ci mana tuwa kwarya ya kamata yadda aka ce a bawa mata yancin su din kuma a ba su in aka nada minista irin na mata din ta san matsalar mata. Hmm. Eh, ina tare da kai wato kana nufin kamar ma'aikatar da take kula da harkokin mata ana ba maza ne ko ko ya kake nufi? wani kuwa ana sa maza to haka ba wa mace din mace in su san ciwon ta mace mata kuma kaga iyayenmu ne to madalla mun gode kwarai da gaske ga kiran mu na gaba wane ne akan layi Sunana Abdullahi Adamu daga jihar Niger. To Malam Abdullahi muna jin ka. Malam Abdullahi kana jin mu? Ina ga kamar layin naka ba shi da kyau sai ka sake ajewa ka ƙara kira. yau muna tattauna ne kan batun yadda aka wato rana da aka ware ta mata da ke zuna a karkara ta yadda za a tallafa musu su fice daga cikin irin matsalolin da suke ciki lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ɗinkin juna ah, ce dai ta ware wannan rana yau wato wane ne akan layi daga zamfara lafiya kalau muna jinka ka ina mai da ina daga zamfara ne a cikin jihar eh cikin jihar zamfara a an kalgan ne. to baka faɗi sunanka ba da ya tunana ne to ya dan fulani daga zamfara to dan fulani muna jin ka ya ina wannan gudunmawa da aka ba su a ta mata to gaskiya matan kalara suna cikin matsala musamman ma matan mu na fulani ba eh kamar ta wani irin fanni ne kake ganin sun fi fuskantar matsalolin da kake magana a kai to ina kaman layin nashi ya katse ga kira daga Bauchi wane ne akan layi Abdullahi Muhammad Malam Abdullahi muna jin ka kamar yadda kuke magana a Nijar ya kamata a samu adalan wakilai hmm. na mata mhm. wadda za su dinga bin lungu da sako suna duba wadda suke bukatan taimako mhm. kuma a taimaka musu hmm. a kuma sa ido a abun yana tafiya ko kuma akwai matsala inda matsala a ɗauki matakin gyara a sankari don su masu moriyar abin a dama da to ra'ayin malam abdullahi kenan daga jihar bauchi ga kira daga yobe wani ne akan layi wa alaikum salam muna jin ka na yobe to malam ibrahim muna jin ka lafiya kalau bene ne ra'ayinka ra'ayin ya Allah ya tambaye ya Allah ya ba da zaman lafiya ina neman ku shekara da shekaru ya bana hannu ya sa na fita Allah sarki to mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim da fatan zaka kira wani lokaci ka bada naka gudunmawar. Ga wani kira daga jihar Rivers wani ne akan layi? da kan layi Hashim Mummuni ne dan Nijar wanda yake zaune a nan birnin harcourt. Malam Hashim muna jin ka. Eh da rana yau sha biyar ga wata abin da zan ce gaskiya matan karkara ana ci da guminsu. saboda ko yan uwansu wa'anda suke birni ma in sun yako musu hakin su ga gwamnati hmm. ba sa ba su. kaga yanzu mu a can wajen karkarar mu yankin da kwaro a lokacin gwamnatin tsohon shugaban kasa jama'a madu matan karkara sun unwana sosai da sosai an sai musu shanu da tumaki dukkan da kudade suna sana'a amma wadda gwamnati da nake gani yanzu to ban san irin yadda take nata tsari ba to wannan da ra'ayin hashimu ne daga jihar rivers mazaunin wato najeriya amma ɗan asalin wato jamhuriyar niger ga kira daga jihar adamawa wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji abubakar bulla ta jihar alhaji abubakar muna jin ka eh ni ra'ayi na akan maganan mata karkara hmm. ya kamata gwamnati ta duba ta tallafa musu gaskiya na wahala sosai to malam alhaji abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka muka zo karshen daukan wayoyin naku da fatan za ku saki kiran mu gobe ko bayyana ra'ayin ku mun gode kwarai da gaske wasanni a takaice dan takarar kujerar shugabancin hukumar kwallon duniya wato fifa yarima ali bin al-hussein ya ce duk wani shiri na ɗage zaɓen hukumar daga lokacin da aka shata tamkar mai da hannu agogo baya ne a ƙoƙarin tsarkake hukumar da ake yi yarima ali ɗan ƙasar jordan yana fatan maye gurbin shugaban fifa ɗin sef blata wanda aka dakatar a zaɓen shugabancin hukumar da aka shata gudanarwa a watan fabrairu to sai dai kuma bayan dakatar da blata ɗin tare da shugaban hukumar ƙwallon turai michel platini hukumar ta fifa na duba yiwuwar ɗaga ranar zaɓen. Ƙungiyar magoya bayan kulob ɗin bayan Munich da ke kasar Jamus ta shirya gudanar da zanga-zanga a karawar da kulob ɗin nasu zai yi da Arsenal saboda tsadar tikitin shiga filin wasan na Arsenal a lokacin wasan. Magoya bayan na bayan dai sun ce ba za su shiga filin na Emirates ba a mintuna biyar na farkon wasan da za a fafata mako mai zuwa saboda tsadar tikitin da ta kai har fam 64 to sai dai a martanin da ya mayar mai horar da 'yan wasan Arsenal ɗin Arsene Wenger ya ce samarwa da kulob ɗin kuɗaɗe aikinsa ne kuma tsawon shekaru bakwai daga cikin goma da suka gabata ba a yi karin kuɗaɗen tikitin ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ranar goma sha shida ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin ɗaukar mataki kan yunwa. Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa a shekara ta ɗari tara da da arba'in biyar. A wannan rana mutane da ke ko'ina a faɗin duniya na haɗuwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru goma da suka wuce, mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka ƙaru. A can baya mutum ɗaya cikin mutane shida na kwanciya da yunwa a kowace rana. yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane tara. Duk da haka har yanzu akwai mutane da yawansu ya kai dubu ɗari bakwai da casa'in da biyar da ke fama da yunwa a duniya. Daga cikin wannan adadin kaso sittin cikin ɗari mata ne, duk kuwa da cewa mafi yawan ƙananan manoma da ke ƙasashen da suka ci gaba mata ne, amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa har ma da ƙananan yara. Kimanin ƙananan yara miliyan ɗari da sittin da ɗaya da ke ƙasa da shekaru biyar su ma ba sa samun abinci mai gina jiki wannan kuwa na nufin ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba a'a har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke haka kuma baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki kusan yara miliyan biyar ne 'yan ƙasa da shekaru biyar suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Ƙasashen duniya na aiki kwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasarar hakan domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwamammun muradun ƙarni na shekara ta 2030. muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun cimma mu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da ne kuma muka kawo lokacin da za ku ji labarai a taƙaice. to mahmud a takaice shugaban amurka barack obama ya ce zai jinkirta janye sojojin kasar shi da ke afghanistan a sanadin nasarorin da mayakan taliban suke samu abin da yake baiwa amurka mamaki kuma ba ta zaci cewa zai faru ba yau ne yake faɗin haka white house wato fadarsa kenan inda yake cewa zai bar misalin sojojin amurka 9,800 har zuwa ƙarshen shekara mai zuwa sannan ya zo ya rage su ya basu akan 5,500 har zuwa lokacin da zai ga mulkin shi ta wani gefen kuma shugaban na amurka ya ce amurka za ta tura sojoji zuwa ƙasa kamaru su je su yaƙi boko haram dangane da hakan jiya obama ya aika majalisar dokokin amurka wata wasiƙa yana sanar da su niyyar nashi ko da yake wasiƙa ba ta fito balo ta ambaci boko haram ba to amma sakataren watsa labaran fadar ta shugaban ta white house wato jos ennis ya fito karara yana cewa wannan sabon yunkuri ne na jawo ita kungiyar ta'addancin ta najeriya burki domin ko bayan najeriya din tana addabar makwabtan kasashe irin su kamar din sannan an cimma matsayar cewa zaben shugaban kasar na burkina faso da aka so a yi juyin mulki ya hana za a yi shirin 29 ga watan nuwamba allah ya mu tumar allah da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki da a yau sai kuma goben allah kan mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da daniel brown da ya bada umarni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa murya amurka a birnin washington dc Música This program has come to you from the Voice of America, Washington.